ولقد أتوا أي كفار مكة wato kafirai na maka aka ce ai kun zo kun je ai allazina hum qawadu kufri hadhihi umma sune jagori na kafircin wannan al'umma to ai sun je su dalar ƙarya sun je wata da ƙarya allati um irat sau wanda aka yi mata ruwa ruwan bala'i ruwan musiba sun je sun gani eh, ai bil hijarati da duwatsu wa hiya uzma quraqan lodi ita ce mafi girman karkarya ta mutanen lodu ga garuruwan su fa ahlaka Allah ahlaha Allah ya halakar da mutanen wannan guri lifi'ilihim alfahisha saboda aikin su da suka ke yi na alfasha shin wayannan a tau a kafiran maka da suka je wannan guri afalam ya kunu ya rauna ba su ga abin da ya faru ga wannan ba fi safarihim ga tafiyar tasu ila shan zuwa shan fa ya tabiru su lura wal istifhamu litaqari tambaya shi dan a tabbatar da sun je san gani kuma ga abin da ya faru bal kanu la yajun shara su wayannan ba su fata ko ba su tsoron tashin kiyama ba sa masu san shi jama'a fala yomi na ba su yin imani da shi saboda haka ma ba san shi ba da shi tsoron shi Allah ya tsare mu na'am wai zara uka idan su da ranka wato mun manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam In yattakhizunaka ma yattakhizunaka illa huzuwan ba su rukan ka da komai da izgili suna cewa hazan lalzi ba aka rasula wannan ne wanda Allah ya yi ko manzo fi da'awa mu ga shi mota ke suna wulakanci gare shi an risala daga wannan manzanci gayi suna cewa man a man da izinci ne suka na izgilanci to Allah shi ya yi na أن in ka da layin billuna suka ce ai in mu mukhaffafa wa ismuha mahzufun ai annahu wato yadda al'amari yake da la na kun gan shi fa ya kusa ya fitar da mu eh, kada ka da sauki kada na yudilina na ya juya da mu an ali hanya daga barin allolin mu laula an sabarna alaiha bacin mun yi haƙuri mun daure gabatar gumakan mu lasarafna an hada ya koyar da mu da ya je da mu daga barin su wani ba ya da san ya san da ya hana mu bauta wayannan gumaka bi farɗi ijtihadi saboda tsanin kokarin shi wa du'a'i ila tauhid kira da yake kaɗai da dace Allah shi kare wa kasratu ma yuriduhu da yawan abin da yake zuwa da shi bima yasbiqu ila zini wanda in ya zo da bayani abin yana zuwa cikin kwakwalwa ka ji abin eh lalle annahu hujjajun mu'jizatun ka gano wannan abu hujja ne mu'jiza ce laula an sabarna bacin mun yi hakuri alaiha akan kuma kanmu wasa bitna alaiha muka tabbata a kai wastamsakna bi ibadati kuma ka rike bauta kan nan bacin mun yi haka wa in ƙarar ukula na duk da hankulan hankulan musu riga sun buguma kaɗin ana bi kowace hujjaci saboda ƙarfin hujjaci amma dai bashin wannan <laughs> ƙala ta'ala sai Allah ya ce wasu sofa ya da sannu za su sani yi ne raunin azaba lokacin sa ga azaba a yana a bayyane fi aka yi ta lahira من أبل سبيل أنت دان وانين ما يفقش هذا هين أقضاء دارين وانين يفقش كل هين أهم سوء أم المؤمن كوكو مؤمني نعم أرى عائشة أخبرني وشكرا من الأبارين manitta kaza ilahahu hawa wanda ya riƙi san zuciyar shi zama abin bautar shi a yi mahawihi wajimar mafi'ul lisani da annahu a hannu wajen latin wa manitta kaza ma'amulun da ra'ayita a yi wasani da an kanar bi an kana al dan kana waye ta haƙaɗu lahu lahul khudar duk da cewa san zuciya kamar yana zama mutum a wato abin da yake damani. Allah ce ya yake bin ta ma'a mukhalafati ha da zai saba wata ta saba da shari'a layi da shari'ar Allah fasara sai zama ma'budan ma'budan ma'abudihi hawahu abin da yake bauta wannan ya zama son zuciyar shi tun da gashi har ana wa'azi har awar mutum ya fara ga ya gaba kama kamar zai gane to amma dai san saboda san zuciya dai ita zai tabi afa anta a alaihi wakila shin kai ka zama wakili akan shi hadirin mai tsarewa A yi ta hafizuhu min tibai hawa ka kare shi daga min san shi san wal jawabu ansa shi ne la'a نعم أم تحسبون ko kana tsammanin an na aksarahum yasma'una sama'u fahmi tafahu tafahumi ka tsammanin suna sauraro sauraro na fahimta aw ko suna fahimtar ma ma ta lahun abinda kake ce musu inhum su wayannan ba su zama ba face illa kal an'am kamar dabbobi bal hum a kai su wayannan mutane a ballu sabila sun fi dabbobi bacewa ga hanya ai aka ba kan minha sun fi kuskure bacewa bayan hanya li'anna tun ƙado domin dabbobin su suna jawowa ne liman ya ta'ahadu ha ga wayanda suka saba da su kaga dabba in ta saba da kai za ta yi kama ba ma sai ka ja ba sai ka daure ba amma su wayannan fa wahum su wayannan la yuti'una maulahum almun'im alaihim ba su bin ubangiji su wanda yi ma akan su wala ya rufu na insani ba su sanin abin da Allah ya yi masu na kyautatawa min isa ci shaidan na daga cutarwa shaidan wala ya tulubu na sawa, ba su neman lada Allah zai huwa a azumin manafi ne mafi girman amfani wala yin fiƙuna wala yattaquna ba. ban tsoron hukuba ta Allah allazi a ashaddul mudara shine mafi tsananin cutuwa wal an'am amma dabbobi la ta ce ba batilan ba ta kulle barna a cikin zuciyarta wala ta kasibu sharran ba ta aikata sharri bi khilafi haula saban wa'inna fa inna jahalatihim jahilcin su addi ila tahjijil fitan yana kaiwa wa zuwa da tayar da fitina wa nasi an haƙi da kare mutane toshe mutane daga barin gaskiya wahiyar gaira mutamakkinatin min ɗalabar kamali wannan abu ne wanda bai yiwa wajen neman kamala fala ta kasiru mina ba su takaita ga wannan wala zamma alayya ba kuma suka ga ba suka ko zargi ga wannan wahum muqassiruna suna takaitawa wa mustahiquna azamul ga suna cancantar azamul iqabi mafi girman uquba ala amalihim akan wannan aiki nasu to Allah shi kiyaye mu mata da bayanin abin da ya gabata na bayani annahu huwa huwa fil adillati aqaliya cewa wannan shine nuni na hankali sun shari'a ta'ala fiya adillati ma su wajen shiryawa kuma wanda yake a bayyane ala tauhidi ya kafsa kadaitawar Allah wa zakara kamsu da adillati mina ya ya ambaci dalilai guda biyar daga cikinsu al'awwal a cikin na farko ƙauluhu inda Allah ya ce anan alam yanzu shin ba gani ba ila fi ne rabbika zuwa ga aikin ubangijinka kai ma dazilak ta yanda ya shimfiɗa inuwa min waqatil asfar lokacin fatsi-fatsi wato wani lokacin yamma abin na ila lokacin da dillo ishan har zuwa lokacin hudowar rana wato aka shin da inuwa da asuba lokacin isfirari in yin gari ya kusa wayewa ai inuwa ce wannan har zuwa hudowar rana walau sha da shi Allah ya san su kuni tsayawar wannan inuwar laj'alahu sakinan da sai sa inuwar ta zauna ai muqiman la zulu ya zama yana nan inuwa kullum baya gushewa bai ishan su da wa rana da ko rana ta hudo to wannan ba zai gushe ba ba ganin wani aya ce daga Allah sun maji Allah shamsa sannan ya yi sanya rana alayhi akan wannan inuwa dalilan wato wato dalili na falaula shamsu bacin wannan rana ma a arafar zillu ma urifar zillu ba a sanin inuwa bacin rana ba ka sanin inuwa ko ba haka ne ba ta suna. சிம்ம nan sun makarut na sannan muka janye shi ita abin inuwa din muka damke shi ai a zillul mamdud wannan inuwa da aka fida Allah ce muka ta muna tawaita muka eh, damke ta ilina zuwa gare mu ban yasira damkewa kadan kadan bi dulu shamsi da hudowar rana fazillu zulmatun domin ita inuwa ne ta tana gushewa ne watan tasahu tana ana goge ta bi in nuri da wa wani haske wa zuhuri alaiha da bayyana shi wannan haske a kanta waka zalika alqur'an to haka na alqur'ani nuru haske ne ya da kufur yana guda yana tafiyar da kafirci bihi da shi wa ya nuru makanuhu imani sai wato ya mai da matsayin wannan kafirci ya koma imani wa dalilu sani qauluhu ta'ala ne nabi kuma da Allah ya ce هو الذي أنكم من dalili na biyu inda Allah ya ce huwa allazi ja'ala al-laila libasan Allah shi ya sanya muku dare ya zama tufafi satiran abin su tuta aikan libas kamar tufafi wannan masu bata kuma ya sanya muku bacci hutawa rahatan da abdani da huta ga jiki da jukuna a bi qabil amali da yanke ayyuka an je ayyuka da rana kuma zuwa bacci ko waje alan nahar Allah ya sanya yin shi kuma nushuran lokacin da za a ya tashi a ji shi kai a komo ai mun eh, manshuran fiye za a za a za ciki da ce za a riziki za a tashi kowa tashi kama hanyar shi ta zo don neman arziki wa gari da wani shi wannan ai kun ga dalili ne da shi ne na tauhidin Allah to wa dalilin salis dai na uku kuma inda Allah ya ce فأما من استطاع أن تعود huwa sanar da ya Allah shi ya aiko da iskoki wato iska bushiran tana mai bishara baina yadai rahmati game da gidan wato game da rahmar Allah wato shi ne ruwa ai mubashiratin tana mai albishir da binuzuri madari cewa fa ga iska nan hadari ya taso alama lalle ga hadari Allah shi ne yake wannan abdulhamid muhadara su ne shi ah, a shi abin da yawa anzalna muka saukar minas sama'i daga sama ma'an tahura wato muka saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa mu ɗarkiran ya tsaharu bai rahu mai tsarki ne shi wanda muka saukar in ji Allah daga sama sannan yana tsarkake wani shi min al'adun nasu da ƙazanta a zahira na bayyane wal da ƙazanta ɓoye min al'adasai ne daga hadasi guda biyu al'asgar babban hadasi wal akbar eh, karamin hadasi wal akbar da babban hadasi sai duk muna yi da wannan ruwan da muka saukar daga sama za a wani tsarkake daga irin wani na abubuwa na'am linuya linuya bi ballata mai can wannan ruwan da muka saukarwa kuma don da murayar da wani gari da ya mutu da shi Ai Bittaka fifi ai yasa wani filin muzakarwar mu'anansu muzakarar hulun niyya ta bayan makami faɗa haratu sarki na bayyane tasabbabu sabbin ɗa haratu baɗi ne suna tabbaba sarki na ɓoye. kaga mutum a zahiri gashi in ka ga wanda ya tsarkin bayyane to ai akwai alamar tsarki na boye kuma wani tsiyahu muna shayar da shi ruwan nan kuma mimma na ga abin da muka halatta an aman na dabbobin ni'ima wato ruwan da muka yi inji Allah muna shayar da dabbobin ni'ima da shi ibiran raƙumi wa baƙaran saniya wa ganaman tunkiya da awaki ne duka su ne dabbobin ni'ima Allah ce muna shayar da su wa ziya kasiran da kuma mutane da yawa mutane ins mu mutane ai jam'u insani jam'i na mutane wa asalu anasi fa'udu annan lilika to ashe kun gake na an yi ruwa dabbobi su sha wayannan da aka lissafa da kuma wanda ma ba su ba to sannan kuma ga anasiya ya ga mu mu sha ruwa to Allah ya yi mana wannan shin ba za mu wuta mishi ba sai mu ce kuma za mu haɗa shi da wani dan dai kokari to Allah ya sauka sauƙaƙe mm. sun ma kaba ta'ala alal amsilatin mutakaddima Allah ya taƙi ni ƙarin bayani akan misalan da aka gabata ɗin nan fa ƙala ya ce sarrafna فأبى Allah ce wa laƙar sarrafa mun sarrafa wato mun bayyana wannan misalai al-misali fi ma ya ta'allaqu bil Qur'an misali wanda yana ce magana Qur'ani linuqirra bihi ila afhamin linuqarribahu ila afhamin dan mu kusantar da shi zuwa ga fahimtar su bainahum a tsakanin su abi ma ya qau aw bil ashiya'i allati taqahu bainahum da abin da yake aukuwa da ko kuma da abubuwan da suke aukuwa a tsakanin su da'ima a kowane lokaci mun yi wannan liyar zakaru don su a su wato kan masu misalai da abu kaza da abu kaza da su a su ba amma aksarun nasu illa kura mafi yawan mutane sun kiyarda su dai kafirci jahudan wata waliyan alƙur'ani wal amal suna jayayya suna ba da baya suna barin alkur'ani suna barin aiki da shi فعلا شكي عين نعم ولا شيء نعم ولو ولو شئنا إرسال رسل متعددين في زمانك أشهد يا معنى محمد صلى الله عليه وسلم da mun so mu aiko manzanni daban-daban da yawa a zamanin ka ce ga wancan wancan annabi can wancan manzo can wancan manzo can da mun so in ji Allah labasna da mun aiko fi kulli qaryatin kowanne gari a ce ga nazira ga mai wa'azinta ga annabin nan yukawwifu ala zai gargadi ga ta. walakin sai dai Allah ce sai dai ba asna ka mun aiko ka kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahalin kura kulliya zuwa ga mutanen birane a ƙaryu dukkansu. su liyu azima ajruka saboda ladan ka ya girma wani ta na ayatan ukura lin nasu kuma dan ka zama wata aya ga mutane baki daya haisu ta haribu jami'in nasu yayin da za ka yaƙi dukkan mutane an ta wahada ka kai kadai da ya shaɗi wajen shigar da su wala ta taraddadu ba ka kai da komo wani tunani فيما تواجهه ga abin da ka fuske shi za ka fuskance shi min azabu na cutowarsu mun yi maka wannan Allahu akbar na'am don haka na me fala don haka fala su tsere kafin na kada ka kai kafiri ana ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma din mu ma din kan mu ka gare eh wajahiduhum bi aka ce ma annabi kai musu kai ja ka ja su ka ya su ka ya su shi alqur'ani jihadan kabira yaƙi mai girma mujahada su sufaha domin yaƙar wawaye bil hujjaji da hujjoji kana da hujja ka yaƙi wawaye akbaru shine mafi girma min mujahadatil a'da'i bisayfi daga yakin abokan gaba da takobi ashe yaki da hujjoji ga wawaye ko jahilai ya fi wahala akan yaƙi da takobi wanda za ka yi da sauran kafirai na'am wa dalilin rabi na hudu kuma kaulu ta'ala inda Allah ya ce جعل mala ana ta gaya mana fa wallahi muna jin ayoyin Allah fa wannan fa mun ko mu din nan ma ya mana wazi ko wa huwa allazi marija al-bahrayn Allah shine ya tudanya kamar ya hada kogi guda biyu mu jima wannan Eh, arsalahu ma Allah ya sako su abin nan mota jawure ne teku guda biyu ruwa a guda biyu a haɗe haza azumin furatun wannan ruwa mai daɗi shadidul azuba mai daɗi gardi daɗi wa haza milhun ujad wannan kuma mai gishiri mai tsananin gishiri a shadidul mulawaha mai tsananin gishiri wannan daɗi wannan ji a haɗe kuma wani alabai na bar zaka Allah ya ce muka sanya iyaka tsakanin su hajizan wata iyaka la ya kasa lido a hadu mabil akar ɗaya bai shiga cikin ɗaya wani jiran mahajura kuma muka iyakance su iyakancewa a yi sutura muka sanya sutura mamnu'an biyi wanda suke hannu gari ita ladiya wajen sadar bayan muhimmancin muka zo muka sa wannan ya zama dai an hana daga sama har kasa wannan yana tafiya wannan yana tafiya to bayan wannan karatu da muka jirge ruwa na haɗe ga yadda yake aka shiga da bayani fashar bahar baharai sai a kamanta su nan tekuna guda biyu na nan bida'ifataini kamar wasu jama'a guda biyu muta'adiyataini masu sa'ad daga juna kowanne na so ya kashe wannan ai ta turidu kullum minhu mal bagayu alal akar wannan na so ya fada ma wannan wannan ya so ya fada ma wannan lakin na huma sai dai sunan imtana amin zalika an kare su daga wannan limani in kauyi saboda wani abin hani ƙarfi ana ta karanta mana wannan ku ji aya bi ake kar an faya haka zalikal kufar to haka nan kafirai yuriduna an yabta an yabu ala rasuli sallallahu alaihi wasallam suna nuna su fada ga manzon Allah su kashe annabi a tabahi da mutanen shi fa hajarahumullahu anhum sai Allah ya kare su ba su iyawa kama hajjahum an imani kamar yadda su kuma a kare su daga imani الذي الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله أن يدخله فيهم شكما النبي yana nan yana tahama yana son shigar da addini imani a cikin zuciyarsu shi kuma Allah kuma ila shi ma kange shi ma addini ya shiga cikin zuciyarsu annabi yana ta yi bilbarahini da dalilai alƙada masu yankewa wani hujjoji da hujjoji alwaga bayyana bayyana nuna wa kullu zalika la yabudu wancan bai amfani illa bi fatihin min Allah azza wa jalla face da wani buɗi daga Allah mai girma da baka gudu wannan misali mana Allahu akbar to dalilin khamis dalilin na biyar kuma kaulu ta'ala da Allah ya ce وهو الذي جمل من الماء فجعل minar ma'i basharan Allah shi ya halicci minar ma'i daga ruwa basharan mutum ai almani wato ya halicci mani aka halicci mutum da wato mani faja'alahu Allah ya sanya shi nasaban shi nasaba nasaba shi ne bangare irin na dangane na iyaye ai za nasabin min zukurin mayabucin nasaba na daga mazaje don tun sabu ilai wanda ake jinginawa zuwa gare shi wasira kuma ka sanya a sarukuta ai za su hari mabuci sarukuta bi an yi da zawaju shi ne aura zakaran namiji aure au unsa ko mace ce aure wannan sun su aure tsakanin su dalabar litta Nasiru don neman 'ya'ya kala ابن سكيت mala dan zikir yace ce kullu man kana min qibalin zawji duk wanda ya kasance ta wajen miji min abihi na daga baban shi wa aqihi da dan uwan shi duk wanda suka yi wannan yan uwan aw ammi ko kanin baban shi fahumul ahama su ake kira ahama'u wa man kana min kibalil mar'a wanda ya kasance kuma fuskan mace yake fahimul ukhutani sune kuma ukhutani yan uwa wai ma'udami sinfaini lil ashar nan nau'i guda biyu duk sai suka haɗu akan dai su rukuta Wa saharat wa lahum wa fihim saboda haka wannan rukuta su ta kasance zuwa gare su da su da kuma cikinsu Ai sirta lahum siran ka zama gare su a sirki ban nasabu nasaba wasahar da kuma sayar wannan surukuta ma'aniya ni ma'anoni guda biyu ya ummani suna gamewa kullu fariki kowanne ko fariki ko karni kullu karni ko ido na ne ke gaba nan kullum ƙoƙarin ba كل قلب تكون adam adamina آدميين dukkan kurba kusantaka da take kasance a tsakanin adam wato wannan wajen sai kidin da waye da waye kana rabuka kadira ubangiji ka ya karance mai iko ne kadiran alama ya sha mai iko akan da ya so to mun gode suna kaba ala jami'a hari al-adilla yayi ta'kidi karin bayani akan dubayen nan dalilai alhisiya bayyanannu alhamsa guda biyar allati ta hamilul aqili wanda take ɗaukar hankali hankali ala ala ibadati akan bauta mu mahaliccinta wa mubdiha da wanda ya faru da shi bi da Allah ya ce يا رب العالمين إنك لا تنظر ولا waya ya min dun Allah suna bauta ma wannan Allah ba Allah ba ma la wanda shi wancin da suke bauta ma bai musu amfanin komi bi ibadati da bautar da suke mashi wala yadurhum bai iya cutar da su da komi bi tarkiya in sun bari bautar shi din wa huwa sa'irul ma'budati ghayra Allah ne sauran abubuwa da ake yi in ba bautar Allah ba wa kafiru shi kafiri ya kasance a larabi ga ubangijin shi zahira mai taimako waye ubangijin shi shaidan wato mu'inan li shaidan shi kafiri ubangidan shi ubangidan shi shine shaidan to shi mai taimako ne ga shaidan da'ati yanda yake ma shaidan da'a lahu gare shi wa tarki da'at Allah da kuma barin da'a ga Allah ta'ala madaukaki sirri ta Allah shi kiyaye mu a summa salatu ta'ala nabiyahu amma la amma yulaqi sannan Allah ya hankurta da annabi shi ga abin da yake gamuwa da shi min azaqawmi na cutarwa mutanen shi فقال يشيدي ce mu ba san laka mu ma aike ka baya manzo zo illa mu bashir sai kai mai bishara ne bil janna aljanna wa nazira mai gargadi mu khawifan minan nar mai tsotarwa daga wuta inna kul ma sa'alukum alayhi kashe ni ban tambaye ku ba kan wannan wa'azi na ba ai ala ji ma ursilu bi a bisa isar da abin da aiko da aka aiko da shi ina ban ce ku bani kuɗi ba min ajrin na wallada illa sai dai man sha a wanda ya so an da ila rabbi sabila ya riki iya hanya mai kyau zuwa ga ubangiji shi ai kan hanya mai kyau bi in faɗi mali da ya ce duke gare shi fi mara da ta yi ta'ala a wajen neman yarda Allah madaukake sarki to in yayi wannan fara amna'uhu min zalika wannan ba zan hana mishi ba na'am wata waka wata ka dogara ga rayayye shine Allah Allah la ya mutu wanda bai mutuwa a wasa bih kuma ka yi tasbihi bihamdi da gode ma Allah ai kul ka ce subhanallahi walhamdulillah sarki ya tabbatar ma Allah godiya ta tabbata ga Allah auna za ku ko kuma ka tsarkake Allah amma la ne ku bi ga abin da bai dace da shi ba hala kaunika a wato ayin kasancewa ka muta labisa mai shukuri kana cuɗanye da ambatar shi wato gode mashi a yi da kuma ya bar shi alama an an bihi alaika a bisa ni'imar da ya a kanka wakafa bi ya isa da shi wato shi ya isa bi zunubi ibadihi game da zunubin bayan shi kabira a ce ai wannan kaga ga riga ya san zunubin da suke yi ai ta'alluqun bihi bi zunubi ai ya ka ta'ala Allah yana isan maka yana isa yana kare kai yana isan maka a bi ma ya cika da tsare ka an azar ibadi laka wadda cutarwar bayi gare ka wa huwa alimu shi Allah masani ne bima ya miluhun abin da ya dauke su min zalika daga wani wancan k'a bi zunubi a bisa aikata wannan zunubai kaman kana Allah kafi to duk wanda ko Allah ya ce ya shi fala duru shi ba mu da shi da shi to Allah ya ce mu ke mu na'am na'am Allah Allah ta rage a kan mace an ce ɗari ga zama wato wato wallahi malam mu shiga hankalinmu ah, mu ƙara shiga hankalinmu ba da shi alhamdulillah wato ana son zuciya ka ce za ka yi wa'azi kuma ka bi son zuciyarka malam wannan bala'in ya yi yawa akan mai yin wannan duk abin da ya zo yanzu ba muna ne mu a da mu ake mu da mutu ahli sunna ko jan Allah da manzon Allah shine in kuma aka jira mu ko aka jingina mu da shi a ɗan izala ko to ka ce an an shafi ɗan izala kai kuma wai abin da zaka faɗa dinnan wanda yake na gaskiya ba a faɗa kan shi to wannan kuma ba gaskiya bane ko kuma an ce ɗan izala an yi wani abu yayi wani abu sannan kuma kai ka tsaya dan kal ɗan izala ko da yayi mugun abu a in yayi mugun abu sai dai a kokarin a shigar da shi ba za ka ce wai bai ba in yayi to irin irin wani abu yanzu na zuwa nan wani ɗabi'a wai dole an yi ɗabi'a nan ai su suna da wani ɗabi'a ne wata muguwar ɗabi'a ce ai kamar irin yadda ake ko a yanzu da an yi an waye yanzu kowa an fasa an fasa kowa sai inda yake eh to tunda kowa san da shi kaga in kamata ya kowa ya hakura in zai dawo nan ya dawo in bai dawo ya je cin abin shi abin shi za a rugungunta mu tausan gurin Allah ai ba ma su ma da suke dan sofa ne ba ah, na suna cewa la ilaha illallah ko ba su ba ai akwai kafirai ko wayanda ma ba su mai ba su yarda da wancan kalmar ba su ma suna nan za mu rugungunta duka mu je gurin Allah to amma inda za Allah zai ba mu sa'a mu gane kowa tsaya a matsayin shi ba ya rika suka ko kuma yana abin nan ba kai in kace kana addini amma kana yi dan wani ya ji haushi ko dan ka bata wani rai sai kai wahala kuma eh, su wannan ma da haka ne su bata rai eh su sun iya ba eh, da to amma ka eh, ba akwai dariƙa ila jahannama ba a ah, <laughs> ai ga ai ga Qur'ani yace illa dariƙa illa dariƙa jahannama kalin nabi ko 슈퍼라인이 와서 대전 좀 잘나시겠죠. 네. 좀 말해. والذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على huwa allazi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai duka wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida. min ayyamin duniya na rai kwanakin duniya ayafi kadriha gwargwadon su li'annahu lam yakun samma shamsu domin lokacin da aka yi shi wani ai ba rana bari a ce an kirga kwanaki su kaza kaza ko to a gwargwadon su ne Allah ya halitta gwargwadon wayannan kwanaki shi da Allah ya halitta duniya ya halitta walau sha da shi Allah ya so la khalaqa hunna fi lamhatin da walkawa guda ya halicci duka saman da ƙasan baki ɗaya amma wal adulu za aka wani aka daidaita wannan an ka daga shi ali ta kai kalki sabat dan a tabbatar da ya tabbatar da halitta Allah saboda cewa wato tabbata ta Allah ne sun mace wasan nan ya daidaitu alal arshi bisa al'arshi me daidaituwa wannan shi ma istiwa istiwa'an ya riku bihi ta'ala daidaituwa wanda ya dace da shi Allah madaukakin sarki ba wani wanda ya ce ga kaifiya da mu bar shi istiwa'an ya riku bihi ar-rahman mai rahama shi Allah badalun min damiyin istiwa su baladi badali fa'ida na wannan badali li yadulla ta'ala dan Allah ya nuni annahu istawa shi ya daidaitu al-arshi akan al'arshi lirrahama don rahama da aka shi a rahama din wato Allah ya daidaitu ne alal akan al'arshi don rahama da khalqi ga halitta shi lalin niqimati lahu ba dan ya musu uguwa ba saboda haka ne ma shi Allah ismata wa al rahama wato mai rahama kenan ya daidaitu a nan don yin rahama ga al'umma ga halitta fas'al na biyu kai annabi ka tambaye bihi da shi aibiyar rahman da mai rahama ɗin kabira labari ai fas'al hu ta'ala wato ka tambayi daga wato shi hu daga gare shi ta'ala madaukakin yi ka tambayi rajulan wani mutum arifan wanda ya san Allah din ya ka bihi Allah zai baka labarin shi wa bi rahmatihi da kuma rahmar shi wato ka tambayi wani wanda zai baka labarin Allah wanda ya san mai rahama shi Allah in ka tambayi wannan mutum zai baka labari ai Allah shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza to Allah ce mai kiran wai za kila wai za kila lahu musjudu lirrahmani in aka ce makafirai ku yi sujuda daga wato ga mai rahama shine Allah tawadu ku yi kankan da kai liman istawa ala arshi ga wanda ya daidaici akan al'arshi allazi istawa ala mulki samawati shi al'arshin nan ya taru akan mulkin samai wal ardi da ƙasa wa antum ku dinnan min jumlati abidi kuna cikin jumla na bayin shi aliyar hamakun wato ku bauta mashi ne ku tawazu don yi muku rahama wa huwa rahama na duniya wa akira shi ne mai rahama duniya da lahira ina ka ce makafirai irin wannan kalma kalu ala wajen istizai ta fuska izgiri ya ce wa mu rahama ne wa mai rahama kuma ai shi wani abu ne wannan huwa shi wa ma tasawwuru tasawwuru tasawwuri me sura shi a huwa min zahabin na zinari a min sura ce ko na azurfa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un لأنهم لا يصورون المسجود له إلا في سورة أسنامهم domin su ba suranta wani abin da suke su yi da gare shi irin sura na gumakansu an nasjudu lima ta'muruna shekaru za mu sujuda ga abin da kake umarnin mu da shi wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wa amir muhammad ai wala na'rifu kai mu ba mu san shi ba la nasjidu mu ba mu yi sujuda suna faɗa irin wannan wal istifham kai tambaya wannan ta inkari wa zadahum wannan abu ya kara musu hagar qaulu wannan magana da suka ce musu ma san haka nan ya kara musu nufu ne nesanta gudu an imani daga barin imani su Allah shi kyauta huna mawudu su judu tilawa nan ne ake yi su juda tilawa na'am tabaraka تبارك الذي لا في السماء ta'azama ya ɗaukaka ya girmama an ibadatul mutakabbirina daga barin ibadan masu girman kai shi Allah ya ɗaukaka ya girmama daga barin ibada su ba sai su yi ba allazi ja'ala fis sama'i burujan wanda ya sanya buruj wato taurari a sama a can ya sanya su ismi ashara guda goma sha biyu alhamdu wasau wal jaza'u wasurdan والسنبل والميزان والأقرب والقوس والجدي والجلو والهوت وهي منازل الكواكب السبع سوني مسوكي نوتوال ننقل بقي المريخ وله الحمد والأقرب سنن أقوي زورا ولها السور والميزان سنة بارد وله الجوزاء والسنبلة سنة القمر له سردان سوى الشمس ولها الأسد والمشتري وله القوس والهوت وزهل وله الجدي والدلو وإن دي تورعين مدى تورعين دا مسوكين مسوكين دا أكا دي وزنا من غير من المزاري bayan kowane kowane daya a ce a sauko da daya nan zai ga kamar zai mamaye duniyar hmm. ba wata banda banda kowane yin tawar to malam Allah da ya wannan malam kun zai ake cewa kabirun nan ko kuma ke mun ja wallahi mai geman ne malam ya shi ko shi ne kuma an kace mai ma za ka iya fara sai dai shi hankali eh? waje da fiya aidan Allah kuma ya sanya a ciki sirajan haske fitila kenan wa wakusar kamar a sirajan huwa shamsu shi ne eh, rana wata mara muni da kuma wata mai haske shi ma ai sirajan bil jam'i ai ni niratin haska asku masu haske da yawa wa kusul kamaru aka ware shi wata da aka ce wa mu munira bai zike da ambato li nau'i fadilati saboda nau'in fadilar shi wata din wa fi ayatul rahman ya za cikin aya cikin suratul rahman wa shamsu wal qamaru bi husban da aka ce da rana da wata suna tafiya ne gwargwadon wato lissafi eh, na'am هو الذي خلق الليل والنهار وجعل النهار مهجورا ما سالي يا ابني قوى دنيوة قد شوى قد شوى وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شوى الله wannan shi ba hujja nan masu wannan wani wallazi ja'ala laila shine wanda ya sanya dare wannan har da yini kal ko ya ake su ma sai ai amma wani kal fatan ko ai ya kalifa kullum min ma halifa kenan wanne kowanne yana mai ma wannan al'akara liman arada khilfatan liman arada ga wanda yake nufin an yi zakara ko an yi zakara ko ba karanta da ƙarfi ba kuma an yi zakara wato wanda yake nufin ya yi wato an yi zakara kenan eh, au arada shukura ko kuma yana nufin ya gode ma ubangiji shi wato an sanya wannan mayewa an sanya dare da yini wannan ya maye wannan wannan ya maye wannan da rana in ka samu ka bauta ma Allah ka yi zikirin ka ko ka yi abin nan ka ga dare ne in yi ka samu da rana ba dare kai inda dare ba ka samu ba da rana kai shine wannan kalfata ne eh, wanda duk yake yin dai bauta ma Allah ai bauta an baka bauta ma Allah da rana ba to ka bauta ma Allah da dare in da dai baka samu ka bauta ma Allah yanda kake so ba to ga yana nan an baka da azumin nan ka bauta ma Allah Shi ne wannan da wa huwa allazi ja'ala al-layla liba'a ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an a aw da shukura ko wanda yake nufin ya gode din wannan ai wato fa yafalu fil akhir thumma anna al-layla wan nahara da'iman fi da'ati rabbima sannan da dare din nan da yini din nan ko wanda lokaci suna da'a ne ga ubangijinsu wa da tawada anilahu kuma suna kankan da kai da shi Allah din ala hasbi ma ajrahuma gurgudan yanda shi Allah ya tafiyar da su din nan bila mukhalafatin ba sabawa awara da shukura ko kuma wanda ya nufin ya gode ma Allah ai shukura bi ni'imati rabbi dan godiya ga ni'imar ubangiji alaihi ga shi fi ma a cikin wannan ka nufin kai godiya da rana ka gode ko da dare ka gode ko kuma kai tuye kowane lokaci wai ba da rama ne to wai ba da rama ne wato bayan ya rama mubtada wama ba da sifatun lahu ila ila akhir abin da ke ba sifofi ne nan nashi wato zuwa kashi wa ibadur rahmani